wacce mai biyayya ribar ta shiga aljanna dadidi ki haƙuri ki daina wannan kuka wannan ƙaddarar da ta same mu ki haƙuri ki yarda da ita ko in ce kika ɗora wa kanki an ji me kike nufi da ni ya kamata a ce idan kowa zai gaya mu ke bai kamata a ce kin gaya mu haka ba idan kowa zai guje ni ke bai kamata a ce kin guje ni ba bai kamata a cikin gan irin wannan maganganun ba to ki haƙuri ladidi ki haƙuri na daina faɗa amma ni ku kana da kike ne ba na son yin sa ki haƙuri ki daina Allah zai kawo mafita akan wannan lamarin kin ji Wani gida? Wani Allah gida ce ko? yau wasu ne lafiya dai ladidiya ne eh, gurin ka ta zo tun ɗazu to guri na ta zo to menene yake tafi da ke baba dama ina so in gaya ma ne don Allah ka taimake ni ka je gun baba ka ba shi hakuri tun da yana jin maganar ina jin magana ta ka ba shi hakuri ka gaya masa na daina duk abin da nake za ku same ni mai ladabi fiye da yadda kuka sani a da ka ji gaskiya an zo gurin jibe tsoron wanka abin ya zo wannan nadamar ita nake so daman ki da kanki ki gane cewar barna kike aikatawa ko kuma kin wasu laifuka a baya kin gane cewar laifi ne kin san wani lokaci yaro ana ta cewa bari bari kaman zugo shi ake amma duniya ta gaya masa cewar bari ba shagiya bace da ubanta sai gane yanzu tun da kin riga kin yi nadama kin gane cewar laifukan da kike aikatawa laifuka ne kwarara kenan. sannan ba ka gaya mata ina so in koma ɗakin mijina lalle saboda ina son shi to za ki koma gidan lawali kenan kar fa ki zo ki tuba mazuru fa ki ce kin kin tuba kuma daga baya ki sake wani aikata laifi daban kin san wani lokaci mazuru uwar gida sai ce ya tuba ba zai ci dan kaza ba da ya ga da kara kuma zai ji ya sake aikata wani laifi daban ba ina ji ga mata wannan yana cikin sharadan tuba to ba ka tuba ba za ka kuma dole sai ka gane cewar wancan laifi da ka aikata fa ba za ka ƙara maimaitawa ba <laughs> wani gida kenan miki albarka mm, an gama ai tun da ta zo gidan nan to wannan magana ta ƙare a ah, uwar sarautar mata na san ki da yan dabaru na fita na san kin hire wani abu an dama maka <laughs> to ai an dama ta an sa ta ma a tukunya mai sanyi na san ki da kokarin dama fura ana sa dai kin saska ai zuba na sa maka yawa ran batsula kenan kin san wani lokaci furan an dama ta an sa mata suga shine muke cewa yar batsula yar batsula kenan fura ta sha ta sha zuma ni dai eh. Allah ya sa dai ta ta abun nan ko ba duban mutum da kika yi ba kaga ta mana daman kai nake nema <laughs> gurin ka zanki <laughs> yaya gari daman gurin ka zanki iko to na zo gida sai ga yarinya ta kawo karar ka yarinya ta waje na eh ikon Allah. To ainihin kai da ka sani. Mataki ne na ɗauka na cewar ni ba zan yadda da ni ba. Dole ta haƙura ta zauna da mai gidanta. Haka ne. Ni dai da mutunci na a gari ba zan yadda kuma yarinyar da na haifa hmm. ki zo kuma ki farfaɗan min da mutunci na ba zai Haka ne. na riga na aurar da ke gurin mijinki duk wanda ka ga wani ana zama yanzu mata da yi wallahi zaman hakuri ake yi to ita me yasa ba za ta yi hakuri da nata mijin ba wannan zance haka ita eh, gafa ta mana da Allah zai sa ka gano me nake nufi hmm. to da ka ɗauki shawara ta to kaga wannan matsala hmm. matsala ce wacce tana gidan kowa Kai da na baka shawara ba kiyayya ce ba haƙƙi ne a kaina kuma wannan yarinya ƙyarka ce duk gurin da ta buga ta buga ta je za a ce yarka ce in ka sake mata baki ko ka sake fusata ka tunzura da abin da ta za a ce yarka ce to kwara ka yi haƙuri ka yi wa kanka kiyamar wannan al'amarin kai haƙuri sai ya zama labari a gurinka ka san dai ba za ka datse hannunka ka jefar ba zai riɓe ka datse yar ba dole za a ce yarka ce yar malam ce to ka yi haƙuri ka mai da komai ya zama ba komai ba Mm, Za ka yi, ka san har yanzu ban gane cewar ka ɗauki shawarar ko baka ɗauka. Zan duba. To shi To ka duba da mai gani da Allah. To zan duba. To shi kenan. Allah ya mai da komai sauki. Allah ya sa wannan al'amari kuma ya ƙare kina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Lafiya na kamar ranki a ɓace? Mujewa nake ji kamar tana didi. Didi ce. Allahu akbar. Ni dai idan na ɓata miki rai ne dan Allah dan Annabi ki haƙuri ki yafi ni. Kin ba? Saki shirya, ɗakin ki zaki koma. <laughs> Allah inna.